بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبن جهد haɗa mu anan shine walima buhari bello murna na samun karuwa da aure muna addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya sa albarka a auren kuma ya bada zuriya ta gari barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair sannan abin da za mu yi magana a sa a takaice ko a gurguje saboda lokaci ya ja shine magana akan kyawawan dabi'u, wato makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu ilfu li utammima makari al akhlaq an aiko ni domin in tabbatar da kyawawan ɗabi'u ko in cika kyawawan ɗabi'u ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban misali ne na kyawawan ɗabi'u yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba da umarni a yi koyi da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Musa, dabi'unsa ولو كنت فظا قليل القلب fadu min hawli magana sa sallama ya jagoranci al'umma daban-daban ubangiji ta ala ce da mai fushi ne da jama'a sai su watsa su tale shi amma ubangiji ta ala sai sanya shi mai tausi mai kyawawan dabi'u kyakkyawan ɗabi'a ita ce wato babban dalili da yake nuna imanin mutum da kirkinsa da kasancewansa musulmi gari don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa mafi cikan mu'minai imani wanda ya fi su kyakkyawan ɗabi'a kana son ka gane imanin mutum da kirkinsa da kasancewansa bawan Allah nazari, da ka duba ɗabi'unsa masu kyau ne ko marasa kyau addinin musulunci ba ya takaita kan ibada ba ne kawai kamar sallah azumi da sauransu ba har yadda za ka yi mu'amala da jama'a musulunci ya shi kuma yana bukatan yadda cewa musulmi ya ɗabbaka irin waɗannan mutuwa din domin ya zama musulmi kamil kyawawan dabi'u an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne fi shigar da mutum aljanna sai ce ga wallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawan tafiya sai ya fi shigar da mutane aljanna wato ko da kana kiyamun laili kana wato sallah cikin dare ba ka bacci sannan kuma da rani kana yin azumi idan ɗabi'un ka ba masu kyau ba ne ka yi nesa da aljanna amma da jimbin da Allah sa sa labarin wata mata tana fara kiyawa da ba a bacci kullum ta take da daddare to amma tana cutar da makwabtanta sai maza Allah sa ya ce ke tana cikin wuta ko da ka munin ɗabi'unta yaptık da oturacağım anlamadım dedik cevap ibadet edeceğiz. orang kabul gidiyor imanın kada ibadet kan da kuma tabi muka. Wala addinin musulunci abubuwa ne guda uku aqida shari'a akhlaq. Ka gyara imanin kan. ka, ka gyara imanin ka sannan ka gyara tabi'un ka. In ka cika duka bangarori guda uku to shine addinin ka ya cika. Daga cikin manya kyawawan ɗabi'u shi ne mutum ya gyara batininsa wato kare zama zahirinka mai kyau amma batininka kuma ba ne. ka zama mai ikhlasi ka zama mai kyakkyawan niyya mai kyakkyawan manufa da zuciyarka a cikin dukkan abin da za ka yi a rayuwarka na ibada ko mu'amala ka da jama'a ka zama tsakani da Allah kake wa ma'udu illa biya abudullah mukhlishin lahu Allah ta'ala bai umarci mu farko da na da da waɗannan hikuma ba sai don su kuma ilimin ta'ala suna masu tsarkake ibada su ko da shi ko da ka ya zama da kan da kyakkyawan niyya a cikin dukkan abin da kake ibada don Allah ake yin ta don neman lana a wurin Allah ta'ala da kuma yarda Allah ya zama kayi ta tsakaninka da Allah domin ka samu lafiya a wajen Ubangiji su ba ka da wata ba don a yi nemi ba ba don a ce ka yi ba ba don a ji ka yi ba ba don ka turke jama'a don ka samu yardan Allah subhanahu ko ta'ala kuma idan ba a samu wannan kyakkyawan niyyar ba ibada ba za ka samu karuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat ayyuka ba su inganta sai da kyakkyawan niyya sai da ikhlasi sai da yin abun don Allah da neman yardan Allah subhanahu wa wata. a wani hadisi yace inna a azza wa jalla la yaqbalu min al imani illa ma kana salisan wa Ba za ta Allah za ya kan aiki sai aikin da aka yi shi saboda Allah kuma aka nemi yardan Allah da wata ala a cikin kyakkyawan manufa domin amfanar jama'a idan mutum bai da kyakkyawan niyya zuciyarsa ba mai kyau ba to ko zahirinsa ya zama mai kyau ya aikin banza da mazan sallallahu alaihi wasallam yace inna la zuciyarka mai kyau ne niyyar kyakkyawa ce ubangiji ta Allah zai so ka kuma zai maka kyakkyawan sakamako amma idan zuciyar mutum ta zama niyyarsa ba mai kyau ba ne ko ya kyautata yin sa aikin banza Allah ta Allah bai zai masa kallon sama da sa ubangiji ta Allah bai ba da labarin yana kuka ya ce to ji ka aji samu jikin su zai kayatar da kai in kazan su in sun yi magana ne su burge ka amma tun da babu ikhlasi a cikin zuciyarsu babu tsoron Allah bayi don Allah babu kyakkyawar manufa ubangiji ta na ce innal munafiqina fi dakil asfal min nar munafiqin suna karkashin kasa a can cikin mutan jahannama nan ne makoma to da ka niyan ka, sai zama duk abin da kake tsakani da Allah kai Kyakkyawar niyya ya kan ba mutum lada ko da bai samu dama yi wannan aikin ba matsala ta sama ce idan mutum yana kiyamun laini a lokacin da yake zaman gida yana yin azumi na nafila sai ya yi tafiya bai yi wannan aikin ba Allah Ta na zai ba shi lajen kiyamun laili da yake da kuma wato nafilan da yake yi da kuma azumin da yake saboda yana da niyyar ya yi tafiyar ne ta hana shi yin wannan aiki haka nan munanan ayyuka idan mutum ya kulla mummunan niyya na ya yi abu yana miye abun ya gagare shi nan ma ubangiji ta'ala yana kama shi da wannan din saboda mummunan niyyarsa الله تعالى جل سبحانه وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل وما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل أخيه إذا ما سمي حديثنا لمن سكشي جونا فدوان يبتشي دوان دعاك الكسر da wanda ya kisa duk gaba ɗayan su yan mutane sai sabai suka ce rasulullahi wannan ya kisa kai mun san laifinsa to wanda kuma aka kashe mai laifinsa magana sun ya ce shi ma yana niyan ya kashe ɗan uwansa abin ya gangare shi haka wannan mummunan niyya da sai an ta ya kama shi da ita saboda ka idan fitar da mummunan abu a zuciya ka zai maka tasiri saboda ka wuce zama yana da kyakkyawar manufa yasa mun yi da kalmar min amali idan ka yi niyya mai kyau din ko da wani uzuri ya hana ka kai wannan aiki ubangiji ta ana zai baka wato niyyar wannan aiki saboda haka mu gyara niyyar mu duk abin da za ka yi ya zama tsakani da Allah aure ibada ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku bi idan ilayya min kun isnai ko isnan aqibu wa nisha an tsarin sun abubuwa guda biyu daga cikin al'amuran duniya shine aure da kuma wato ainihin turare ke sa aure sai zama ibada wasu da suka tambayi irin ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi yake yi irin na ibada suka tambayi iyalansa ya gaya musu ka gaya musu ga irin ibadan da su da manzo Allah yake yi sai suka yi na ibada suka ce wannan su za su yi sama da haka suka ce manzo Allah sallallahu wataƙila saboda an gafarta masa zunubansa gaba ɗaya ne shi ya sa ya haka to wannan sai daga cikin su yace bai sake yin bacci ba har gari ya wari kullum na fi da ne shi gari har ya mutu zai yace ba zai sake cin abinci ba azumi zai dinga yi ɗan kuma yace ba zai sake aura ba matan da zai sake aura ba sa da mata har har dole har ya mutu sai magana sa suma ya yi fushi da ya ji wannan mutum ya fito yana tambaya yana wasu. ma ba da abin yanzu ya kulla kaza wa kaza ya sa mutane wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza ya ce ni na fi kuɗin tsoron Allah amma ni ina bacci kuma ina kiyamun laifi da karaba jiransa biyu ke bacci kuma ya yi kiyamun laifi sannan ina cin abinci ina azumi wata ran ina azumi wata ran kuma ina cin abinci sannan ya ce wa ta zan wajen nisa kuma ina auren mata kamar rajimin sunna fi fare shamini duk wanda ya kyamar sunna ta baya tare da bana wanda ya ji baya son aure to baya fi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa in dai yana yi don kyaman aure sai dai in wani wata rashin lafiya ne ya hana shi ko wani dalili wannan kuma yana da hujja kaga wannan aure sai zama ibada Allah ya faɗi ta kansa tazawwaju min waluda wa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah alƙawari auri mata masu nuna muku soyayya masu haihuwa zan yi alfahari da yawan ƙur'ani alkiya idan aure ibada ne dole ka sa ya kilasi a ciki wannan kyakkyawan tafiya tana shigowa cikin sa kai tsakaninka da Allah don ka kane kanka kar ka je ka fada zina domin ka samu zuriya ta gari al'umma manzana su sune su yawaita sannan kuma ka samu 'ya'ya na gari waɗanda za su yi maka addu'a ko da bayan kabar duniya ne waɗanda in ka tarbiyyantar da su suka yi kyawun ayyuka kai ma za a ɗauki ladan kyakkyawan aiki kamar da aka ban su kai ma a baka wadanda mutum yi da kyakkyawan wato dole ne mu gyara zuciyarmu ya zama duk abin da muke tsakani da Allah muke yin sa sannan nan ne zai samu kuma abu na gaba mutum mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tuba wajibi ne ba wai mustahabi ba ne dole mu ne wato. kowa yana zunubi dare da rana kullum in gari ya waye kafin rana ta fara sai ka ɗauka hafi in dare ya yi kafin gari ya waye za ka ɗauki ala Ko za ka wajibi ka tuba ka kuma zuwa ga Allah ta'ala وذلك أزواج كلهم خطاؤون وخير الخطائين توابون Dukkan ku masu laifi ne mafi alkhairin masu laifi su ne masu tuba ubangiji ta'ala yana shaida yana kira bayansa su bar munanan ayyuka da suke yi na ne ta su ma su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su tuba su koma zuwa ga Allah ya nabi na amanu tubu ila Allah tubatan nasuha ya kwana da kai imani ku tuba zuwa ga Allah ta'ala tuba tuban zarabu tuban da ba a koma kamar yadda in ka tsare bunu ba za ka iya mai da shi ba ko kuma in ka tatsi nono daga hansa ta dabba ba za ka iya mai da nono cikin hankalta ba to irin wannan tuba da niyya har da dan abada ba za ka sake komawa sa tuba nan da shawarfai guda uku sharadi na farko ka bar sabon Allah ƙarshen bida wa kada na sabon Allah kana tuba wannan tubar dan ba zo da ubangiji ta Allah ba zai saurare ka sharadi na biyu kai nadama me yasa kai wannan laifin a wannan ya nuna halin ka ya gyaru kai ta nadama ka ta na sani ka ban wannan laifin ba ka ne kai shi sharadi na uku da niyyar ba za ka sake koma ba har fada in ka cika wannan sharadan guda don tuba ka ka abin laifi ne tsakaninka da Allah ta'ala to ubangiji ta'ala zai yafe in kuma laifin tsakaninka da ɗan uwanka ne ka ci masa wani haƙƙinsa. ka zalunce shi ko ka masa sanka ko ce ko haɗinci ko makamancin wani ko ka mare shi ko ka zage shi ka ci masa mutunci to bayan ka cika sharuɗai guda uku nan sai kuma ka ƙara da sharaɗi da shi ne ka biyar masa da haƙƙinsa ko ka ne ya yafe maka in ya yafe maka shi kenan ko ka biyar masa da haƙƙinsa in ba ka ubangiji ta Allah da zai yafe maka laifin wani amma tsakanin ka da shi in ka cika shurfi guda uku da zai yafe maka ka bar samu Allah ka yi nadama me yasa kai da niyyar ba za ka sake ba an kuma dan adam ne sai ka ne masa hakkin ko kuma ya ta yafe maka yasa manzon Allah sai kuma ya ce duk wanda ya zalunci dan uwansa a nan duniya kan ta tahalla abda Allah ya kuna dirhamu wa dinar abda Allah ya kuna ثم dirhamu wa دينار wanda ya zalunci cikin uwansa a nan duniya ya nemi ya je su satanta ya biya shi haƙƙinsa ko ya nemi ya ce tun kafin abin lahira a ranar da babu dinari ko ba babu kuɗi ba za ka biya kuɗi ba kuɗi haƙƙi za ka ɗauki kyawun ka ne a dinga biyan mutane idan kyakkyawan aikin ya ƙare a dinga ɗaukan zunubin su a mai tsoro da ƙarshen jihar jefa a cikin wutar jihar da ba ko kuma zuwa Allah su yi wannan. Saboda wajibi ne ka tuba da shawarar tuba sannan duk laifin ka komi yawan zunubin ka kar sai ce ba za ka tuba ba zai gagari Allah subhanahu wa ta'ala ya fi maka ya zo a hadisi yabda adama law qala zunubu ala samai la ghafartu lahu wa la ubali law balagha zunubu ko khataya ka ala samai la ghafartu lahu wa la ubali ya kai dan adam da zunubanka za su kai shagidan san hadiri irin na san Allah ta lafi zan gafarta musu وقد أتى القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور يقول أن لو كيدي في لي في يوا وفينا غير حلقة فتلا الدنيا دي أقول ما فيها فتوبة وفتوبة ولتك الله تعالى يجي كتوبة وكما kada ku ɗebe tamani daga rahmar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba daya shi mai gafara ne mai jin wanda ka komin girman laifinka ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala sai dai tuban tana buƙatar gaggawa ne wa sari'u ila magfiratin min rabbikum kun gaggawa zuwa ga gafaran zunubi Dan koyaushe mutuwa za ta iya samu magana sassanama ya ba da labarin wani mutum daga cikin banu isra'ila wanda ya kashe rai dari ba da da gangan ya kashe wannan ya kashe wannan sai da ya kashe rai casa'in da tara daga baya sai yana dama yana bukatar zai tuba sai ce a gaya a nuna masa malami wa fi kowa ilimi a garin nan zan je yi masa bayanin laifuffuka na in akwai kofin tuba ka tuba za ka ja ka nuna masa wani mai ibada ba malami ba wanda an ɗauke shi malami ne a wuri ya je same shi ya ce gashi shi ya kashe rai casa'in da tare yana son ya toba ne ya ya zai yi shi kenan wannan mai ibadan sai ce a ai Allah bai zai gafarta mu ba ka kashe rai casa'in da tara Allah bai zai gafarta mu shi kenan sai ya ɗauki takobi sai ya sare sa. sai ya ce ka ta kawai to tun da Allah bai zai gafarta masa ba kaga ban bukatan ya bari kenan shi kenan daga baya ya sake nadama sai tambaya ya ce wane ne ya fi kowa ilimi a garin nan nuna mini sai aka nuna masa malami ya je samu malami ya masa bayani ya kashe wani kiri yana son ya tuba shin zai iya tuba in ya tuba Allah zai tuban tubansa wannan da yake malami ne mai ilimi yace mallazi yaqulu fa baina mallazi yaqulu baina fa baina tuba wa zai hana ka tuba wannan haka zaka tuba in ka tuba Allah zai tuban tubanka sai tuba sai ce to amma zan baka shawara wannan garin da kake ciki akwai masu barka da yawa masu sabon Allah su yi aka nufi gari kaza bayan Allah ne mutane na gari ka je ka dai abun nan ka kai ibada a wuri har mutuwa ta dauke ka ka je ka zauna a garin don ka ka sake koma a gidan jiya sai kama hanya ya tafi wancan gari yana cikin tafiya yana tafiya kawai kafin ya isa garin sai faɗi ya mutu shi kenan mala'iku rahama su ƙwaro mala'ikun azaba su ƙwaro sai suka kama jayayya a tsakaninsu suna rikici akan wannan bayan da mala'ikun rahama suka ce mu za mala'ikun azaba suka ce mu za mu ɗauke shi me yasa saboda ya kashe rai tari kuma bai wani aikin kirki ba to ka suka ce za su ɗauke shi su kai shi wutar jahannam mala'ikun rahama kuma suka ce a'a ai ya riga ya tuba ya zo nan yana mai tuba ne mu za mu ɗauke shi za mu kai shi a can sai suka dinga jayayya suka ta sasantawa saboda kowane in ka duba in ka duba bangaren barnan da ya yi ya kashe rai ɗari kafin ya je wancan garin da zai yi ibada ya mutu sai ka kamar ya kamata a kai shi wutar nan. amma ka duba kuma bangaren ya tuba yi ya gyara halayen sai yana da kyakkyawan niyya zai je bautawa Allah ne ya faɗi ya mutu a hanya sai ka ga kamata a tausaya masa to su daidaita ba sai Allah ya turo wani mala'ika a suran mutu. sai zai sake sai ce zai musu hukunci zai raba musu burkima sai ce a zo a auna kasan nan a ga wani gari ya fi kusa shin ya fi kusa da garin da ya baro garin wancan mutane inda ya samu Allah ko kuma ya fi kusa da garin da zai je garin bayan Allah na garin nan idan ya fi kusa da inda ya baro inda ya je wannan barna ya kisan kan to za a ɗauke shi a a gaba su ɗauke in kuma ya fi kusa da garin mutanen kirkin nan da zai je mala'iku rahama su ɗauke shi da aka zo aka auna sai aka ga ya fi kusa da garin mutanen kirkin da take guda ɗaya take ke ba Sai a wata riwayar majalisa na sai wa wancan garin wakan yace garin masu sai dan matso da take ɗaya to da ka sai aka samu ya fi kusa da garin mutanen kirkin nan da take ɗaya kawai shi kenan sai aka ce mala'iku rahama su ɗauke shi kenan kuma aljanna zai tafi to kaga duk zai da da bubukan ka in ka tuba da zai gagari Allah da. amma wannan mutumin da ya mutu kafin ya tuba ma kaga ya samu wasu sannan Allah ta'ala yana farin ciki da tuban bayansa duk yadda kai barna duk da ka zama lalace ce ka lalace a duniya ka zama fasiki in ka tuba Allah yana farin ciki da tuba kamar wani abu naka ne ya bata in ba wa ya zama mai sabon Allah ya bata ne yanzu idan motar da ta bata ko bayan shekara ɗari ne sai aka gano ta aka kawo maka ita ka ce ga motar ka ne ta bata ne za ka ji daɗi ko da irin abu naka ne ya to wannan bawan Allah ne sai ya bata yanzu sai ya dawo zuwa ga Allah Allah na farin ciki da tawon har magana sa suwa ce Allah yana farin ciki da tuban bawansa fiye da farin cikin ɗayanku da ya yi tafiya a cikin daji sahara ya je gaba jeji baya jeji da ɗan guzurinsa da raƙuminsa guzurinsa yana kan raƙuminsa sai raƙumin ya fata. inda ne raƙumin sama da kansa ya rasa shi duk in ya ce zai dawo garin da ya bari yin za ta kashe shi kafin ya iso gari in ma can zai tafi yin za ta kashe shi kafin ya isa gari don duk guzurin sai yana a kan a saman rakumi a bayan rakumi ya nema bai gani ba sai ya zo gindin bishiya kawai ya kwanta yana jiran mutuwa ta zo ta ɗauke shi shi kenan ya rinsa sa bai tashi kawai shi kenan sai ya raga rakuminsa ya zo gaban sa ya damu rakuminsa bai bata ya damu saboda sabar farin ciki yana son ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduka ya Allah kai ne ubangiji na ni ne ba mun saboda tsananin farin ciki sai ya manta sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka sai ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka saboda farin ciki saboda kawai sai ce a da abin shiddatul farin ya kuskure saboda tsananin farin ciki to kaga wannan ne mutumin da ya hango halaka sai ga shi kawai dan guzurin sa ya dan ruwan shan sa da dan abincinsa ga rakumin sa kuma sai haure kama tafiya wani irin farin ciki ne zai farin ciki ne da misal misaltuwa haka Allah yake farin ciki da tuban faransa in ya bace dawo zuwa ga amma abun yana bukatan gaggawa idan kai sake ko mutuwa za ta wata dauke ka baka tuba ba kai ko ba ta dauke ka ba in ta kai gargara lokacin da kai ke fita to a lokacin Allah zai saurare ka wanda zai karbi tuban ka magana sun yi sun yi faɗa kamar yadda zuwa a cikin musulmi يعني إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغذي الله ينك من توبة با ومتكر بك جرجرة ما نمتكر رنسا يزوم أكون جنون سما أتسي أن رنسا يزوم أكون جنون سما الله يزيك بتوبة سما يزي سورة ريشي ما توبة جنون كل يقوم من توبة قبل جنون تسيك توبة تنكا بك ديوان نحن كوم وكسيك جلاك جنون نحن كوم ko da lokaci za ka iya mutuwa za ta yi zuwa ta kwashe ba? amma in ta zo ɗaukar ka kuma to a lokacin sun yi zai suna da kawo in ta can kawo wasu ayyuka ta gari suna nan ka da kai baka duba ba suna nan wannan kuma na ka tafi da amma in kullum cikin tuba ke, a sa'ibu min al-dhanbi kamar lantan da nan, wanda yake tuba kullum kamar bai da zunubi ne to in tana haka ubangiji ta in ya ɗauki ranka zai ɗauki ranka a bisa tuba ne a kanka na tuba shi yasa manzon sassana yana cewa wallahi inni la atubu ila Allah wa astaghfiruhu fi yawmi akthar min 70 marra yace wallahi ni ina tuba zuwa ga Allah ina neman gafaran sa a yini fiye da sau a wata riwaya ta bukhari ce ya ayyuhan nasu wa muslim ya ayyuhan وتوبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ta'ala ku nemi gafaran Allah ni ina tuba zuwa ga Allah a yi ni sautari sautari manzana da wake to to ga Allah wani laifi ne manzana sa suwa yi wannan Allah masumi ne baya laifi amma yana tuba sautari kai kuma ba kullum cikin ne kuka kake sau nawa kake tuba dan ya kamata mutum ya zuwa ga Allah ta'ala in baka tuban ba har mutuwa ka zo kafin ka ba za a saurari ka ba ko ka tuba sannan na biyu ka tuba kafin rana ta fito ta yamma ta inda take fasa nan ba ko lafiyan ka garau sannan ka ga alkiyama za ta tashi rana ta fito ta yamma sannan ka ce za ka tuba ubangiji ta lafi ka karbi tuban ka da zai karba فقال عسى سبحانه فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الله تعالى نشمت لحن صار لتبتري دون تيدي في دراني توبا بتوبا إن شمت لحن صار دراني سوى دون تيدي في دراني توبا بتوبا حسي أنا كان بتوتي إلا بكفاق sai ka fito ta yamma in ta fito ta yamma kuma wannan yau mala shan san iman dan bi kun amana min qabl an kasaba fi imani akhira ba wani imani da zai amfani da mutum da imani bai ce zai yi ko da bai wani aikin alkhairi bai ce zai yi ko bai tuba bai ce zai tuba Allah ta annabi ya saurare shi wannan alkiyama nan ko musulmi za ta tashi ko an jima ko kan tashi daga nan ko an jima ne ko gobe ne ko jibi wallahu a'lam amma dai ta tafi illa tsafta kwatsan take zuwa gaskiya masu ba tare da alheri haka kamata da su masa komai zuwa ga Allah su subhanahu wa ta'ala sannan abu na gaba ne ka zo ne ba gaban Allah menene eh, muraqaba duk abin da kake ka tabbata Allah ta'ala yana ganin ka abin da kake ba wani abu da za ka koyi wa Allah in ka koyi wa dan uwanka ba za ka koyi wa Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ta'ala ba abin da yake buya masa ko a sama ko a ƙasa duk inda ka je ka buya ko karkashin ƙasa ka je kai laifi Allah ta'ala ya gani ko ɗaki ka kulle cikin duhu ka je kai laifi ubangiji ta'ala ya gani ba zai kama ka da wani inna rabbaka labil mirsad ina madaka ta hanya jiran ka zo ya kama ka a bisa laifin kuɗin da saboda haka dole ya zama kana da muran ba inna la kana alaikum raqiba Allah yana mai kula da ku duk abin da kuke duk abin da kuke ya da muqainat al-ayun wa ma tukhfi sudur Allah ya san ha'incin ido da abin da kirji ya koyi abin da ka koyi ka kulle shi a zuciyarka wanda ba wanda ya sani sai kai to Allah ta ya ko ha'inci da ido ka kirka idon ka kalli mata kana kallon mutane haka amma gefe idon ka mata kake kallo ubangiji ta ga san su mutane ba za su gane shi ne ka da fil'amal ha'incin ido to Allah ta ya sani ba abin da zai ke buya su ko da haka Allah yana murakamar ne dole ka samu murakama ittaqillaha haythu ma kunta wa wa adbi وعد السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وظل تسمع تلك الأورم أن أجل إنك sannan ka yi zama mai kyakkyawar ɗabi'a ka mu'amalanci mutane da kyakkyawar ɗabi'a in kai mummuna ake kuma kai kyakkyawa ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta haka Allah yana ganin ka duk abin da kake yi wani mutum ya zo wajen Imam Ahmad ya ce Imam Ahmad ya ce masa me sunan ka Imam Ahmad yana rubutu yana wannan falita ya ce me sunan ka ya ce Sa'ala ya ce Sa'ala sunan ka ya ce ya ce me yasa nan kai ce shi yana rubuta baituttun waƙoƙi ne irin na adam baituttun sun adam ya ce to ka ɗan karanta min wani abu sai karanta masa idan ma khalawta da yawman wala ta taqul khalawtu wala ta taqul alayya ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب إذا يوم يوتي haka da ya yi kwana ɗaya kenan ko kwana biyu a kafina akwai mai kula da kai shine ubangiji ta ala walakin qul alayya raqibu kace akwai mai kula da ni shine Allah ta ala duk abin da nayi a wannan ranar na laifuka Allah yana gani na ya san nayi su kuma zai kama ni Ka saka ka wannan a ranka ba jiya mun ci riba jiya mun yi biki jiya mun yi kaza ka dinga kawo abubuwa na rayuwa sai ka tuna kuma a yayin da kake wannan abubuwa na rayuwar ubangiji ta ala kuma yana ganin ka ba zai kama ka da bukukan kar kai tamanin Allah yana rafana ko da da minti ɗaya kai wani abu bai san kayan shi ba Allah ba ko kar kai tamanin abin da kake koyo wa jama'a ko yana buyawa? Allah ba ya buya Allah ba ya buya wa Allah yau din gari ya wace ka ga dai yayi in ka ce gobe zan yi abu sai ka ga yanzu yanzu gobe zan alkiyama ba ta nesa da da ya karanta imam ahmad wannan baitin imam sai tattara takardunsu da yake rubutu ya shiga gida ya je kulle taki ya kama irin mata mina kuka idan ma halauta da'a yau man fana ta kul walakin wala ta kul halautu walakin kul alayya raqib sai idan mutum ya wani gari ba zai ci a yanzu kwanan mutum yake kenan saura kwana ka mutum ya ce kawai akwai mai kula da ni Allah ta'ala yana kula da duk abin da nake yi za mu yi kama kun kana bai nan saboda ka dole mu ji tsoron Allah mu san cewa duk abin da muke yi ubangiji ta Allah yana kula da mu ya san me muke yi kuma zai kama mu akan wannan hasibu anfusakum qabla an tuhasibu ku kan ku hisabi kafin a yi muku alqayyisu man dana nafsahu qabla yawm al-hisab wal ajizu man ajaza wa tamanna ala Allah al-amr alkayis mai hankali shine wanda yi kansa hisabi kafin hisabi gajiyayya kuma wanda ya bi burace burace wanda ya bi son zuciyarsa hajjin wani taba a hawa wa tamanna ala Allah amani wanda yake bin son zuciyarsa kuma yake bin burace buracensa ya ta buri kullum wannan shine wanda bai da hangen zai sa a hanyarsa amma ka kula wurin Allah ka karuwa yake ko rabuwa yake kana sabawa Allah kana tuba zuwa ga Allah ta'ala daga sabon da kake ka ne ci sabon Allah me kake wa Allah ta'ala na ibada kana son Allah ya baka lafiya kana so ya azurta ka kana son ya biya maka bukatunka to kai kuma kana masa abin da yake so kana masa tauhidi kana masa da'a kana barin sabon Allah kana barin abin da yake abin da baya so sai ka kula da wannan shi ma sai maka abin da amma in ba ka kula da wa'annan ko ya maka abin da kake so to yana maka talala ne wani talala aka maka wani tarko ne ka je ka fada ka zama rayuwarka ka je ka fada cikin azabar Allah na gida shi alfiya Allah ya sani ko da ka dole ne mutum ya dinga tina maka a nan zama ta wannan shi ne gyara maka imaninka da kuma ayyuka sannan abu na gaba mutum ya zo mai haƙuri ya zo mai haƙuri a rayuwarsa haƙuri akan abubuwa guda uku haƙuri a kan wato da'a wa Allah ta'ala ba abin da za a yi ka zama mai yi wa Allah ta'a sai ka zama mai haƙuri don abin akwai wahala ibada tana da wahala sai ka yaƙi shaidan shi shaidan kullum so yake zan ka kawai kana shagoliyanka kamar yadda kafurai suke la gurran naka ta fadda gullani na kafaru fil bila a karon kalil kuma ba wani jahannan mafi shari'a Allah ta ce kada yadda kafurai suke rayuwa yau ya ka kai maka sai irin wannan shagoliyan za ka dinga yi irin wannan rayuwar za ka dinga yi dan jin daɗin ya ɗan kaɗan makonan su wutan jahannama ne kar da mako kar da shan wutar wutan jahannama to shaidan yana son yanzu kana irin wannan rayuwa rayuwa ta shagoliya kawai ba ta ha'awa Allah ta'ala ba ruwansa to in ka zama ba ka zama mai haƙuri ba ba za ka taɓa yi wa Allah ta'ala ta don abuwa kawai wasta'inu bis sabri was sabr ba za ta tafi daidai ba sai idan ka nemi taimako da sababin haƙuri da kake yi a kan dawa Allah ta'ala da kuma salloli da kake so za su maka matsalolin ka da rayuwa idan kai haƙuri a bisa da'awa Allah ta'ala ko da daɗi ko ba daɗi za ka yi ko kana nishadi ko baka nishadi za ka yi don akwai abin da kake hango sai kana neman yardan Allah ne su wataala kana neman yardan Allah kana neman kuma ladan Allah su subhanahu wataala a bisa abin da kake yi na da sai sa ubangiji ta ce inda ma a sabiruna ajrahum bi yi hisab su masu hakuri ana ba su ladan su babu lissafi tun gudowa ake ana kowane kyakkyawan aiki da kai za a yanka maka goma ko saba'in ko ɗari bakwai a lissafe ki amma ladan haƙuri ba da lissafi dumbulewa ko ake nan ba a dumbulewa ba da matsayin hakuri? duk wanda ka gaba a bautan Allah ta ala rashin hakuri ne shi gani yake ba'ar za ta takura masa ne sallan nan akwai takurawa a ciki alwala takura azumi ko me na da'a sai ga kawai shi yana bata masa lokacin sa kaga shi ya yi aiki shedan ya masa kanta ke zama ba zai iya amma da za ka daure kana yin kuma to da'a za zama zame maka jini da tsoka in baka yi ba ma sai ka ga baka ganewa za ka jin daɗi sai in kana da'an ne kake cikin farin ciki sannan abu na biyu haƙuri a bisa barin sabon Allah shi ma sabon Allah in kai haƙuri ba ba za ka iya bari ba don abu ne wanda rai yana son sa inna nasa la'amara ta bisu rai yana son shaitan na sun sha'awar mutum tana jansa shikenan sai dinga ganin sabon Allah nan shine more rayuwa idan baya sabon Allah ba zai ji daɗin rayuwar ba haka shaitan ne ya samu amma in yayi hakuri ya ki to sai ya samu kyakkyawan sakamako wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ba shi ladan masu hakuri yau da yana tursa sawa kansa baya son sa abin da yana son sabon Allah baya yi wata ran sai ya ji yana kin sabon sa sabon Allah ya fi taron sai dinga mamakin wanda yake sabon Allah ba mu ne mai kyau ba tun ranka na umurtanka annan nafsa da amaratun bisu raina umurtan mutum da na ayyuka to in ka dage kana kyakkyawan aikin kana nisan da munanan ayyukan sai ka samu sun dawwama kai mai sarki mai ita mai shi in ka zo kai sabuwa da sai zo kama maka kai da kanka ka dinga yi wa kanka fada me yasa za ka yi kaza me yasa sai kai dama? sai tuba ka samu ce ka kiri sai ce har ka zo ka samu sun mutmainna ba za ka nitsu ba sai ka ka wa Allah ta'ala alaka. sai ka ga ka ce da da'awa Allah to da ka kan kai wa kan ka je ka fada a sabon Allah ma ranka na maka wa'azi kar ka je ka yi sai zama sabon Allah kana gudunsa wani abun dama wani abu ne wanda ba ka son su kwata-kwata kamar yadda ba ka son duk wani abu da zai cutar da kai a rayuwarka to wannan kuma zai cutar da kai a duniya sai zama da'an Allah kake so duk abu da zai sa ka samu yardan Allah shine kake jin sa a ranka kana so babu da zai kai ka azabar Allah mai kaga wannan kai jihadun nafs المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هاجر ما نهى عنه وذلك كما يتم بالجهاد شنو وندي يا كرنسا يا كرنسا يتوسع وسامن da'a wa Allah ta'ala ya hanyar sabon Allah mai hijira da ya kaurace wa hanyar wannan kuma ita ce hanyar tafiya a janna hanyar tsira daga wutar jahannam فبلا تمات أفت الجنة بالمكاره وأفت النار بالشهوات أن أيوة، كيوي الجنة دا أبو مهمكي أبو دا رواياته سنة ذاك الدولة كي تي كي تي تيكنا كما سنفك الجنة روح ولم أزيرين بحياته كذلك ذو عليك راتو ذاك دي أن تحقر عمك وني يدونا من تي تا من تي جوسي دي كمرأة كان عليك amma kai a kishe dan kullum kana zuwa kullum kana har a tashi ba za ka ji wani gobe ma ko za ka ji kana marmari ka to kaga ba a son wani za ka iya zuwa ka bata awa goma sha biyu harkar rayuwa amma inda za ka je ka gyara addinin ka awa biyu ba za ka iya zuwa sai ran ka ji ba su shi san ba son ka ji to sai ka ji abun ba daɗi in ka je ka zauna ma ka ji kamar cizon ka ce Allah Allah kake ka abin nan ka tashi amma yau da gobe in kana yi shi kenan sai ya zama ne hakan din yana maka daɗi mai makunta wahala yake ma, ba a ta zama jini da tsoka a jikin to janna haka ne duk abin dare ba to shine wanda in ka bi shi kuma za ka shiga a janna, kuma in kana yin sayo da gobe har ran naka ya zama yana so saboda ka haya kiran yanzu ran ya zama mutumin kirki ya zama nagari shi ran yanzu yana shi yake ce maka maka ya ce kuma an lullube wuta kuma da abubuwa na sha'awa abin da yake so shi kewaye sabon allah zina da sauran abubuwa na sharholiya sai aka kewaye wuta da su ka na zuwa ba ka je kai shi kuma ya jawo maka azabar allah a ƙarshe ka zo kai na dama to sai ka nisanci abin da ranka yake so ka nisanci zina ka nisanci kallon mata ka nisanci zalunta jama'a shan giya abin da cin mutuncin mutane tafiya tsirara komi duk wani abu na sabon Allah makakin maganganu harshen da sauran dukkan nisace su ka zama mutum na da duk abu na ɗaya aka na yi to idan ka tursa tsawarin a haka to wannan ka kama hanyar ajiyar na kenan yanzu kana nisan ka mutunci hannan ba ka bin abin da ya baka sha'awa to abin da yake na yardan Allah ya yi kuma duk abin da ya saba yardan Allah mai za ba saboda haka za ka ainihin tursasa wa ranka abin da yake sha'awar nan ce masa bai zai yi ba yi ka kace bai zai yi ba to a nan ne za ka zama mutumin kirki za ka zama bayan Allah na gari فأنزل زغزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nisan tashi daga wutan jahannam aka sa shi a aljanna wannan shi wanda ya samu babban kuma ubangiji ta ya ce rayuwar duniya rayuwa ce ta to rayuwar duniya ita ke rujin mutum sai kama hanyar wutan jahannam yana da ita ce hanya mai kyau ita ce hanya ta jin daɗi sai nisanci hanyar aljanna amma da za ka tursa tsawaran ranka din da'a wa Allah ta'ala da nisantar sabon Allah to sai zama kai kuma aljannan ka shine ibada shine nisantar sabon Allah shine zaka ji kana jin daɗi in ya saba wannan kai kuma ka shiga ku zaka ji ka shiga wa shi kuma wancan a tana ta takura masa sai ya kama hanyar wutan jahannama yake jin daɗi cikin zaka ga kun sha bamban kai ka nemi yardan Allah Allah ya yarda da kai shi kuma ya bi hanya da za ta ja masa fushin Allah Allah ya fushi to dole kai hakuri bisa da'awa Allah ta'ala da bari samun Allah abu na uku kai hakuri a bisa musibin da Allah ya zura maka ko yake zura maka a rayuwa babu wani wanda Allah bai zai rabe shi ba a rayuwa na bala'i wala nabdu nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi al jui wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat bashir as-sabirin alladhina idha الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه sai الله تعالى سيدنا والله سيدنا ربكم da wani abu na yunwa talauci ke fari ka abu da za ka ce ba ka da shi bare na kudi da yunwa da fari babu abinci Baka da lafiya kuɗin sai magani ma ba ka da shi Allah ce zan jarrabe ku da yawa kuma zan jarrabe ku da tawaya na 'ya'yan itatuwa da 'ya'yan itatuwa ma'ana amfanin gona sai gashi ya nuna sai Allah ya aiko kwari sai su zo su cinye gashi ka kaka kayan ka kana ga ya kyau zaka ci riba sai Allah ya dora maka asara yanzu ka ci riba ba ba da na ubangiji ta dole ka sannan Allah ta'ala ya ce zai jarrabe mu da tsoro rashin kwanciyar hankali rashin kwanciyar hankali tsoron nan shine ke hana jin daɗin rayuwa gaba ɗayanta don al'amnu ma'ana wani aishi. zaman lafiya da kwanciyar hankali shine yafi komai daɗi a rayuwa in ka rasa shi kuma komai mulkin ka komai kuɗin ka ba za ka taɓa jin daɗi ba ina ji tsoron nan ya shafe mu kwanan nan kwanakin ba an shiga hanyar tsoro da mutum zai iya fahimta ina neman ina zai shiga da dukiyarka da komai kana kana kokarin gudu ka tsallake ka komi ya ki maka daɗi saboda tashin hankali da kake ci wanda duka rabuwa ne duk ubangiji ta Allah ta ce jarabe mu da tobi a rayuwa mutum a dinga wata mutuwa a ce babansa ya rasu sa ya rasu ƙaninsa wansa matarsa da sauransu mutuwa ita ma babbar jarabawa ce shi ma dole ke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine fiyayyen halitta shugaban annabawa amma ubangiji ta laje kiransa a gaba duk da bai bar duniya ba kira da wannan ne zaka ba magana sama ya ce idan musiba ta samu yanku, ya ba kansa hakuri da musibar da ta same idan matar ka ta rasu matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in dan ka ya su dan sai ya rasu yana idan iyayenka ne suka rasu shi ma iyayensa su rasu su suka fi kusa da wani dan uwa ne wani dan uwan sai kai don gurungun masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musibar da tafi wannan da mutuwa da za mu so a ce har yanzu yana raye muna tare da shi da za mu so amma ba ba wanda zai da wani wa law kana fi dunya tadumu li wahidin la kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ko da zai rabu a duniya da manzon Allah ka dole ka wa sabran fi majalil mawt wa ma la yulqulu bi muslima kai hakuri dan gane da mutuwa kai hakuri babu wani wanda zai dawo ba wanda zai dawo komai matsayin mutum da zai dawo a duniya kuma komai fajircin mutum Allah ba zai tare saboda fajircin sai dawo ba ba shi ma فالصبر أولى وإليه ترجع في ذاته فهو عليك أنفر hakuri shi ya fi kuma in ka yin hakurin ma daga baya kuma za ka koma ka hakuri don ba ka isa ka dawo da wanda ya rasu ba hakurin za ka to ka fara da shi din ya fi mahimmanci ka fara da hakurin ka nemi na ga wurin Allah ta'ala ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif bi khairin muke ga Allah ka bani da ka nemi mafi alkhairi duk wanda ya haka ubangiji ta ala sai ba shi lada kuma ya biye masa da mafi alkhairi da ka mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi ma aqarra wa lahu ma aqarra wa huwa indahu kullu shay'in indahu bi ajalin musamma duk abin da Allah ya bayar nan ma nasa ne abin da ya karba na abin da ya baka shi ya karba ko da kuma yana da ajali a musamman to kai ne baka sani ba amma yana da ajali a wurin Allah yaushe zai kare ina da ajali Allah ta'ala ce zai jarrabe mu da kaga musiba ce kuma ce Ka hakuri sannan ga matsaloli na dukiya kauyen dukiya hasara alta hasara gobara da sauransu da barayi da yan fashi da makarai da asara kala kala ta hanyoyi daban-daban ruwa ya zo ya tafi da gona ko gida ko makamancin wani ko mota duka wannan jarabawa na ubangijin ta da zai jarabe yi sa sai ce wa bashir sabirin kai wa masu hakuri albishir wanda suke hakuri akan musibar da take samu so da masu cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan musiba ta shi ke nan sai Allah ya daukaka darajar su sannan kuma ya ba su ladan musiba ne wanda bai hakuri ba kuma sai zama yana da damu shi abun bai zai dawo ba kuma bai samu daraja a wajen Allah subhanahu wa sa sa haƙuri mutanen kirki bayan Allah na gari su ne masu haƙuri manzo Allah ta zama ya ce man yuridillahu bihi khairan yursab min.